السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna miƙa godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu masallacin malamin mu Sheikh Yahya ibn Muhammad Salafi a wannan lokaci domin gudanar da bayanan da za su fito insha Allah bakin mu ranar litinin mun je masallacin abokin shi ranar litinin ban talata da shehu shekura shek bishi salafi muka yi bayanan da insha Allah mu ni ɗaya ne daga cikin kwamiti da muka assasa mai adadin mutane guda takwas da izinin su malam shek yahya da shek bishi da kuma yardan su za ku ji sunayen su ga sunan dai a gaban ku uwa sakamakon wasu abubuwa kamar haka na farko kowa ya sani cewa wannan da'awa da ake da'awa al-mubaraka da'awatu ila al-manhaj salafi a cikin wannan gari Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da ita ne sakamakon wa'annan malaman guda biyu Sheikh shi da Sheikh ba mu san salafiyya su suka yada mana ita suka karantar da mu har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a wajensu dukan mu dukkan mu ɗalibansu sannan ba zai koyi ba gare mu san tarihin su gwargwado dan zaman da muke da su na daga cikin abin da kowa zai yi tafaki a kai ra'ayi su ɗaya abokanan juna ne tare muka gansu tare suka taso a lokaci ɗaya sannan kuma tare su ne mu'amala ɗaya cikin su bai iya ganin wani abu da ka iya cutar da dan wasu face ya toshe shi yana daga cikin abin da muka sha'ada muke mu'amala da su a kai ra'ayinsu ɗaya wajen fatawa galibi suna da tabadul da tattauna tsakaninsu wajen hujjoji shi sa ra'ayi ya zama ɗaya sannan usulubinsu ɗaya a da cikin mallaki littattafai ɗaya malam ya zai iya ganin littafin siya wa ɗan uwan shi guda biyu kenan ko kuma shi shek bashir zai iya samun littafi ya mallaka wa ɗan uwan shi muna da misali a kan da yawa wani lokaci kakan zo wajen sheik bashir ka ce mai kaza sai ya ce maka ka je wajen malam ka je ka gaya ne ko kuma ka zo ka samu shi malam yahya sai ya ce maza kala shi mai wane ya ce wato shek bashir kenan ko kuma ka koma wajen shi ka je ka same shi ka ce ka ba duka mun san wannan haka suke tafiya ko a da al'amuransu yana tasowa to wannan ya tasiri kwarai da gaske wajen haifar da wato cin nasara wajen wannan da'awa da ake da'awa al-mubaraka da kuma samun haɗin kan wato ɗalibansu da kuma tafiya bai ɗaya to tafiya sai tafiya sai kuma aka samu matsala to wannan matsalar ita ce sanadiyar zuwan muna gaskiya an samu matsala manya-manya wanda ya kamata mu shiga daidai mu kuma mu ji tsoron Allah matsalolin su faru ne asali ta ɗalibai ba daga wajen su ba daga wajen ɗalibai damar ɗalibai ba ka rasa su da irin wa'annan mashulolin an sani amma bai kamata su zamo da akan wannan surar ba da zan faɗa yanzu wani ɗalibin yana jin haushi wani ɗalibi sakamakon ya saba mai mai kuma ya kira shi ya mai nasiha ko ya ba shi shawara ko ya kai karan shi wajen malamai sai ya ɗauki abin ya yaɗa cikin yan uwan shi ɗalibai kuma su ma su sa karan tsana akan wani ɗalibin alhalin ɗan uwansu ne ahalin suna talabi bai sauka akan manhaji ba wata ma'amala ce tsakaninsu sai kuma maimakon shi ɗan haka yake yi sai kuma abin ya tafi sai su malamai ba sani ba an samu wannan ya yi yawa a cikinmu in ma ya zamo tsakanin wannan majalisin wato abna'ul majalis wahid a samu haka ko kuma a samu bayanan majalisai majalisun sheikh bashir wa majalisun ya yahya mumkin a ce wancan ɗalibin a can yake shi kuma ɗayan ana yake samu saɓani zai yi kuma a nan ne aka samu su isu su ma a ta a samu ne su isu a misali na ana so a buɗe abin haka kun ji wannan ko daga cikin mushilolin na ɗalibai banda wannan akwai nazari na ɗalibai wani ɗalibi kawai zona ya nazari akan wasu ba'adul ashkar kuma ya sajjara hukunci a kansu shi kadai sannan ya nashar haka kuma bai na tsalawa misali akwai ɗaliban da yake kallo ko a wannan majalisar shi ma dai a bada misalin irin yadda na bada zaɓe ko kuma a tsakanin majalisar guda ne akwai ɗaliban da yake kallo ba sa yin abin da yake so misali wani ɗalibi yana halartar wannan majalisar bai halartar can ko kuma yana halartar can na malam bashir bai halartar nan ko kuma a cikin nan ɗin ne wata ran ya zo wata ran ba zai zo ba to shi ɗaliban bai yarda da haka ba hakan kuma bai mai daɗi ba saka zuciyar shi ta rika ba cewa wane munafiki ne wani kaza ne kun fahimci abin daga baya kuma sai ya dauka sai ya tsara wani mutum da ai wani fa na lura da shi ba bai zuwa karatun ba. wannan yana daga cikin fitintunan da suka kawo sanadiyar tsayo ma'anan kuma muke so mai bayanin abin da ya kawo mu misali kuma yana daga cikin ciwukan da dole mu shiga taitayen mu mu dawo da tunaninmu domin wannan fitinar ina za ta kai mu za ta kawo fashin daga nan sai abin ya tsaya zuwa. to shi kenan kuma da an gan shi sai a fara tunanin cewa wane yana da matsala ko bai da matsala ba mamaki ma su malaman da suke karantar da mu yani bai da shekai kenan suna ta'amuli da wannan ɗalibin mu'amala da dama a wajen su ya kamata mu san tarihin shi ma ɗalibin da su ne malaman shi amma kuma ga ɗalibai ta ko su sun jarraha shi ba ƙarshe ba har bi sai ka ga labarin shi ma ya je ya kai mai kuni sai ga shi ma yana da nashi jama'a sai ga karshe ana kallon kallo da sauransu wannan fitinar da babu ita abinda muka dauka duk ɗalibin da ke karatu a majalisar shek bashir talibin malam ya ne automatic saboda duk wanda ya da malam bashir dole ya da malam ya haya in ka yadda da ubanka to abokin ubanka ubanka ne ka'idar haka take ba dole ne sai ya yi karatu da malam ya haya ku bai yi ba in dai ɗalibin malami ba shi ne to dole ya zama ɗalibin malami haka muka sani to haka shi ma malami ya ɗalibin da ke karatu wajen shi ko da malam bashir bai taɓa ganin shi ba to dole ya zama ɗalibin malam bashir musamman in kuka tana da abin da na kawo muku da su dai ba su ba da damar da za a raina ɗan ba za su mana ba su ba da damar za ka raina ɗan uwa ɗaya daga cikin su ba sannan kuma suna kimanta junansu anguwansu ɗaya kusan za ka iya cewa gidansu ɗaya ba haka suke tsintsiya maɗaurin ki ɗaya saka bai kamata ba ke nan a samu irin wa'annan ra'ayoyin to kuma suka zo suka yi yawa to amma al'asar ba a nan kuma fitanar ta tsaya ba gaskiyar magana da ta tsaya tsakanin ɗalibai ne to ta yi to wallahi wannan fitinar ta yaɗu ta yi girma ya zambe har ta zo ta shiga tsakanin shekaru la ilaha illallah wannan abin ba wai boye a yau sannan ba kwanace kwanace a kalli ciwon ne domin a yi maganin ciwon kawai me nufi da ta kai zuwa ga shekayin ta kai ɗalibi zai ɗaukar ra'ayin shi ya kai wa ɗaya daga cikinsu kuna ji na ko ya kawo a matsayin wani ɗalibi misali malam wani ah, na lura baya ko kuma bai girman majalisin ka ko kuma malam ya ce baka iya karatu ba an kai wannan matakin ba wane ya ce baka iya karatu ba eh, ya ce baka iya karatu ba kun ga wannan fitinar in har ta kai mu in mu ba za mu tsaya ba sai mun kai zuwa ga malaman ba duka ɗaukar maganganu muna kai musu to wannan fitinar tana da girman da wallahi in ta balle hatsarin da za ta bayar yana da yawa na rinci da Allah ya kamata mu nutsu mu tunani sosai wannan da'awar da'awa ce ta sunna ta Allah da manzansa ba ta wani bane dukan mun nan muna yi ne saboda mu samu tsira in ku haka ne to in ciwo ya faru a dace shi a yi maganin shi ah, tabbas ɗalibi ba ma'asumi bane zai iya kuskure haka kuma shi ma malami zai iya kuskure amma ya kamata mu gane malami na da haƙƙi a kan mu muwa muna da haƙƙi a kan shi daga cikin haƙƙin malami a kan mu shine mu kare mai mutuncin shi sannan mu kula da darajarsa sannan mu tace mai sanarsa jinsa ba kowane bayar za ka zo karka gaya malamin ka ba in har da gaske kai ɗalibin shi sai ka tace shine tasfiyatu wa tarbiyya da ake mana magana akwai mutumin da an san yana da hawan jini a mu'amala na iyaye da mutanen gari akan ce ka a gaya mai kaza saboda an gaya mai hankalin shi zai tashi me yasa ake haka saboda maslaha amma a hankali sai a rika mai bayanin yadda zai gane kenan akwai yiwuwar mutum ya rika tashi magana idan zai gaya wani ta kuma malamin ka wannan ba wanda suka asasa wannan tsakani da Allah sai da kar wannan ya boye a cikin mu kuma za a iya gyarawa idan muka ji tsoron Allah tunda an san ciwon sai a daɗe shi yanzu a gyara a yi magani za mu kawo kamar yadda na ce za mu yi bayani mun zauna wannan kwamitin zama goma sha ɗaya a tsakanin wasu wata mun kai kamar wata biyar muna yi muna mitin muna tattauna in muka yi da abin da muka yi muna rubuta idan muka tattauna abin ya gagare mu za mu zo mu samu ɗaya daga cikin su mukan je mu same shi kuma akwai lokacin da kuma muka haɗa su duka muna tare da su muna tattaunawa akan wannan misali mun gama bincike bincike mu da irin leke-leken da za mu yi gwargwadon matsaloli da muka gani a cikin wannan tafiyar wanda muke ganin ya kamata a ce a yi maganin su sai muka tattara sai muka rubuta kara muka samu matsaya muna da nukutoci kamar guda goma muka rubuta su. cewa muna ganin tun daga ciwukan in gaini tafsir ba zai aiki za a ta tafsiri ciwo ne to yanzu me kamata a yi magani ne muka kawo su a matsayin magunguna da muka rubuta su muka zauna da shekai muka bujiro da su sannan suka faɗa abin da su faɗa muka ba su takardar suka tafi da shi suka je suka yi nazari suka ce takardar da yi saka saboda yiwuwanta ne ma ya sa muka zo da haka mun sanarwa shek bashir kafin mu je muka sanarwa shek yahya fa idza nahnu amama gashi mun zo ina fata yan wasu na tare da ni malam bashir ya ce shi ya gamsu da kwamitin tun daga bayanin da muka mai da inda muka dosa da kuma abin da zamu ya ya shi ma ya ce ya yarda da kwamitin kuma yana zaton a zahiri da ikhlasi kwamitin nan suke aikin da ka shi ya yarda mu da shi mun zauna wani lokaci yana ce mana duk abin da muka kawo mai idan bai mai ba zai gaya mana zai mana gyara wannan tsarin da muka yi yayi yana tare da mu ah, malam ya da shek bashir Allah ya saka musu da alkhairi kuma manufar su har yanzu shine suna so a samu maslaha da gyara domin inda ba haka bane wannan majalisar da muka zo yanzu misali mun zo ne da izinin shi in ya ce bai ba da izini ba ba za ma ku sani ba cewa mun nema kuma ba za mu zo ba <laughs> shi ke da kaga shi ke amma shi ce mu zo kuma mai muku bayani kamar yadda muka yi a can manufar mu ne kawai shi ne gyara yanzu kuma ba a bayan bayan mun yi wani bayan mutum ya za a mai gyara ina fata an gane to a nazarin mu dai wa'annan abubuwan da muka rubuta da muka ba su kuma su kiyaye su ne hajji da haka malam abubakar bin ba zai karanto idan ya karanto su gaba ɗaya sardan to zan kuma biyo su yana karanta mun ina bayani ɗan daidai gwargwadon fashin baki inda ya dunkule in yi bayani kamar yadda muka bayani muka yi a can kuma muka tsara insha Allah dan kowa ya fahimci kowace matsala na'am assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahim matsayar mu sakamakon zama da muka yi sun tara wasu a lokacin kenan akan wannan sabani mun yi nazari akan matsalolin da suka haifar da wannan sabani mun gano cewa hakan bai rasa nasaba da na farko tafsirin ramadan da ake gudanarwa na biyu cibiyar irbc islamic research and da'awa center na uku alaƙar ɗalibai da malamai na hudu egunguma da kusur tsoma da ke gudana na biyar sha'anin kuɗi na shida rashin kimanta juna a ƙarƙashin wannan mun cimma matsaya kamar haka na farko tafsirin ramadan kowanne cikin malamin mu yana da damar ya gudanar da majalisinsa na tafsirin ramadan a lokacin da ya so a ranakun da ya so kuma yana da cikakken iko akan gudanarwan gudanarwan ba tare da katsalandan ba kamar yadda kowannen su ke gudanar da majalisinsa na biyu majalis kowane malami na da damar gudanar da majalis ɗinsa a ranaku lokaci da wuri da ya dace ba tare da katsalandan ba daga kowane bangare ko sai ɗaya bangaren ya sani ba wannan ya haɗa da wallafe-wallafe da gudanar da daurat da duk wasu an shiga na da'awa abu na uku muhadarori cibiyar irdc ta ci gaba da shirya muhadarori da al'amuran da'awa kamar yadda su saba kuma su malamanmu ci gaba da ba da gudunmuwa wurin halarta da karantarwa a wurare a wuraren kamar yadda suka saba abu na hudu irdc wannan cibiya ta irdc tana cin gashin kanta tana cin gashin kanta ne ba tana karkashin wani majalisi ba ne sai dai su malaman su ne iyayenta don haka ɗalibai daga dukkan majalisan suna iya ba da gudunmuwa na shiga a aiki tare da su ko gudunmuwa na kuɗi ko makamancin haka abu na biyar alaƙar malamai da ɗalibai kowane malami yana da yanci akan ɗalibansa haka kuma ba wajibi ba ne sai duk ɗalibai sun yi musharaka wurin dukkan malaman ɗalibi na iya kaɗaita a majalisun malami ɗaya ko ya haɗa duka haka kuma kowanne cikinsu ya yi ƙoƙari wurin samar da haɗin kai da fahimtar juna tsakanin ɗalibansa su isu da kuma ɗaliban sauran wato da sauran ɗaliban sunna a duk inda suke abu na shida sha'anin kuɗi kowane malami shi ke da alhakin kuɗaɗen da ake tarawa a majalisinsa na faɗin yadda za a yi da su suwa za su karɓa da makamantan haka ba dole sai ɗayan ɗayan malamin ya san me ake gudanarwa na sha'anin kuɗi ba a wani majalisi da ba nasa ba abu na bakwai tsegunguma da guzur tsoma mun lura akwai tasirin waɗannan ɗabi'u a tsakanin wasu ɗalibai wanda su suke zamewa hamzatul wasli na ingiza wutar wannan saɓani tsakanin malaman nan da kuma tsakanin ɗalibai don haka wajibi ne kowane malami wajibi ne kowane malami ya ji tsoron Allah ya hana irin waɗancan ɗalibai wannan mummunar ɗabi'a in sun ki kuma malami ya fito da al'amarin su fili don kowa ya san su abu na takwas rashin kimanta juna har kuma ɗalibai a tsakaninsu su rinka girmama juna su rinka girmama junansu da gabatar da masu falala a kansu a shekaru da karatu da gabata a wannan da'awa abu na tara kama baki muna kira da dukkan ɓangarori malamai da ɗalibai da su kama bakinsu akan wannan safani don ci gaba da magana na iya baiwa shedan kafa na ƙara rubuta wannan sabanin abu na goma ya fi wa juna da haƙuri muna kuma ba da haƙuri da neman duk a yafe wa juna akan abin da ya gabata na wannan saɓani don fuskantar ƙalubalen da ke tattare da wannan da'awa ta salafiya muna roƙon Allah ya haɗa kanmu baki ɗaya akan sunna da tafarkin magabata na ƙwarai har mu sadu da shi amin sa hannu malam shu'aibu muhammad sani malam muhammad murtaba ibrahim malam ibrahim alhassan tata malam bello muhammad malam suleiman aliyu malam muhammad kabir muhammad imam malik malam abubakar harun muhammad bin malam abubakar ibrahim ibrahim tutaimi ranar talata sha biyar ga watan zulkada shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin da takwas daidai da takwas ga watan agusta shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan ita ce matsayarmu na farko sai cikin wani zamani to bismillah rahman rahim yan uwa ga shi malam ah, baka ya karanto mana su ne karatun guda goma da na ce ah, mun ba su malam sun ce kuma har muka nema dama suka ba mu cewa mu zo mu karanta a azatan mu insha Allah da ishihadin mu da muwafaqar su ce cewa wannan shine abin da zai kawo mafita cikin matsalolin da ke faruwa ko kuma suka faru can baya kamar yadda nace bai gairi a tafsir da mace za mu buɗe da kaga za a yawaita bayyanu kenan kuma ba haka nake bukatar mu dai mun gama nazarin mu dan daidai binciken da zamu mu iya yi wa'annan su ne matsalolin da muke ina fata an gane a yin ala abaka ya ce mun yi zama tara to bayan taran ne muka kara biyu da na faɗa wannan zama a kan wa'annan karatu ne kenan sannan kuma daga baya mun zauna wajen tantance matsalar har zuwa sa ranar zuwa ina ji an gane bambancin ko da sai abu na farko ah, wannan ah, ranar na farko ah, sabo ne ba mu saba da shi ba domin sani tafsiri guda ɗaya ne tsakanin malaman nan guda biyu da kuma wannan da'awa da ake ta sarfiya bai na shekai ana tafsiri a nan da ramadana shek yahya السلفي هو الذي يقدم التفسير ومعه wa وزميله musamman aka zo wajen ranar fatima za ku ga shek shi zai zo ya tattabe da sauran ko ba haka ba to da zai abin da muka hanga da matsalolin da suke faruwa can baya wannan yasa muka bada wannan karatun cewa yanzu kowanne daga cikin su dama mun sani malam bishi zai iya zauna a kan kujeran da ga shafi yaya a wancan lokacin wancan tsarin kenan mun sani zai iya wannan yana iya faruwa misali mukaddi ba fata miki ba ci malam bai da lafiya ne misali kaga ai shi dan wanshi ne zai zo ya mai ya zauna dama kuma su suka tsara kayan su a tafsirin da yadda ma ake da su ina fata an fahimci wannan amma dai mu a karar din mu yanzu shine kamar yadda Sheikh Bashir ya ya yake tafsiri a nan to zai ci gaba da tafsirin shi kuma idan shi eh, bashir yana da ra'ayi zai iya yin tafsiri a masallacin shi zai iya yi da ba zai yi ba dalili saboda suna tafsiri tare amma yanzu an ba kowa dama zai iya tafsirin shi ina fata an gane kuma wannan ba fasa kai bane shi ma haɗa kai ne in ji aka fahimta abin a matsayin ka'ida shi ke kun fahimce ni ko yanzu ya zama cewa ka'ida ne in yana da ra'ayi zai tafsiri yayi in kuma bai da ra'ayi shikenan amma yana da ra'ayin yayi kuma a lokacin da yake so kamar yadda ake kowane majalisi da suke yi kowanne shi ke hatsata eh, darussan da jadawal din shi to shi ma malam bashir yana dama zai kuma zai malam shi ke yaya zai iya zuwa ya khatiman tafsirin shi ma wannan zai iya zuwa ya dama haka ake a duniya kamar yadda ake sauran majalisai suna yi tsakanin magana da shi ma yana yi to za su iya za su iya gaidan junan su a ramadan shi ma zai iya ya halarci majalisin malaya kamar yadda yake shi ma zai iya gaidan shi ya halarta wannan kun fahimta ko ya dage ya ya kasance mai zan ce munasib dai a ce kawai tsakanin malami da majalisin shi yana dama lokacin da yake so ya sa yanzu ko da haka ya faru a ran mu kar mu ji cewa akwai wani mai matsala saboda mun zo mun yi wannan bayanin na karatu kar a ɗauke shi matsala in muka ɗauke shi matsala to ciwon da muke so mu kashe ya tsara dawa shi kuna fahimta na sannan kuma shine zai ta faɗi da har shi sai mara zai na ko malami na da gudanar da a lokaci na wannan abin da kowa ya san haka ne sai dai kawai na akwai tauhidi ne a cikin magana kowane malami shi ke da damar ya gudanar da duka tsarin majalisun shi nan da darussan da ake na asuba da na eh, tsakanin magarba da isha da na gida da malami. yake da dukkan dai durus din da suke yi shi ma shek da shi duk kowa yana dama ya tsara kayan shi haka nan wallafe wallafe suna da dama su yi musharaka kamar yadda suke yi akan du'a billahan da sauran ji da sauran kiyas mun ga kuma suna da dama kowa yana ci ina fata an gane idan ka ga malam Yahya ya yi littafi shi kada ya ka dauka cewa ai dan uwan shi bai sani ba suna tattauna tsakanin su haka ga malam bashir yayi kaka dauka cewa ai dan wanshi bai sani ba a suna sanar da junan su tsakanin su kar mu saka wani tunani in ba wannan da muka dora yanzu ba za kowanne zai iya wala bari tabi shi kadai kuma za su iya yi tare kuma kowanne zai iya zuwa ya muhadar shi kadai kuma za su iya yi mai tare sannan in sun yi daban-daban ba laifi ba ne kar wani ɗalibi ya ji cewa malam wani bai kyauta ma ba ruwanmu da wannan don wannan harkar shi ne yake janyo matsala sai mu rika shiga tsakanin malaman muna hukunci har a ƙarshe sai ka fara jin haushi ɗaya daga shi malaman kaga ba yayi muni to ƙarshe shi ma idan wani ɗalibi kuma ya ji ka kai ma kai ma ya jira kanka ƙarshe sai ga abu na ta yaduwa sai zan mu rika kan yin zamu wanda ma suke ada in sahha ta'bir in suka ji haka ko suka ne duk mana dariya wallahi tallahi ya kamata mu fahimci wannan na'am sai magana maganar muhadarin cibiyar IRB ta ci gaba da shirya muhadarori da al'amuran da awa kamar da aka saba sannan su yi su malam su ci gaba da halarta wurin karantarwa da makamancin wannan na wannan ba wani tarihi da ya kawai shi ke na sai maganin cibiyar irbc ta kuma cewa ita wani cibiyar tana cin gashin kanta ne ba tana ƙarƙashin wani majalisi ne daga cikin majalisan nan guda biyu don haka ɗalibai na da damar su ba da gudunmuwa na shiga a yi aiki da su ko kuma gudunmuwa na kuɗi na'am sai abu na biyar alakar malamai da ɗalibai kowane malami yana da yanci akan ɗalibinsa ha kuma ba wajibi ba ne ɗalibi sai ya haɗa dukkan majalisan yana da dama ya musharaka a duka biyu ko kuma ya musharaka a ɗaya. kamar yadda na faɗa dai a mukaddima da su cewa mun buɗe zuciyarmu kar a sa abin ya zamo yana zama kamar kunci wala tija'al fi qulubina ghillan lil na amanu ilimin yana da faɗi sannan kuma addini addinin musulunci kuma da da'awa ta suna addini ne bayyana ne ba wai kamar yadda awam ke cewa ai ana da mutum bane a cikin duhu domin annabi sallallahu alaihi wasallam tarakana ala mahajjatul bayda kuma a fili yake bai kamata mu rika kuntata ranmu muna takurewa ba gaskiya ga. ko a ilimi na boko ba a haka ma ba na na addinin musulunci saka ko da misali mu ce ba wai bai da shekai ba ɗalibi ya tafi karatu a wajen wasu malamai in dai malaman suna ne yayi mu sa shi a wannan a cikin zuciya kuma mu je in da muna ganin shi kamar laifi mu dena saboda yana haifar mana yana rakkaba damuwa a cikin zuciya mutum bai yi laifi ba kuma mu rika ganin kamar yana laifi wannan yakan janyo shahana tsakaninmu don wani in kamai ba zai ji daɗi ba zai rama mu mun faɗa da muna sai muna sai su ma malamai duk yanda suka kai da haɗin kansu da kuma ƙoƙarin ba mu gudunwa inda kanmu bai haɗu ba mu wallahi wala za mu ta ba su saka kar a ɗauka kuna jina ko ɗalibin da ya keɓanci wani majalisi yana karatu kamar ya taɓa wani majalisi ne ba haka ba ne kuma ka a lazamta ne a ce ya raina malam wani ko ba haka ba ne gaskiyar magana duk abin da ya bayyana gare ka a zahiri da shi zaka amfani in bai bayyana ba kar ku rika kar mu rika mu rika raka bashi ko muna takadiri yana nuna cewa kenan wani kaza wani ba haka bane ko girman kai ka kalla mutum ka ce wani mai girman kai ne ba ka da dalili kai aka waye gari ma kila kai ne mai girman ka domin girman kai shine batsarar haqq wa ghamdun nas in bai da su a shari'ance ba mai girman kai bane misali to wani ra'ayi ne naka ya saba maka kawai ka je ka rika surutu da sauƙin ba wani ka kira shi ma ba dan wanka bane salafi idan ka dan waka ga su kun shi sosai kun shi sosai balantana wannan rabi da malaman mu daya shikenan tunda su kansu daya ta ce wannan ɗalibin ɗaya ne daga cikin su sai ka kalle shi da wannan fuska ka ga to ai ko kuɗa ban kuɗa ko me san ka ba kawai a ran ka rika bashi wannan sallah haka ya kamata ne shi da na ce wannan fitar da ɗalibai mu ne da kanmu mu ka raka bata billahi kuma mu za mu gyara ta da kanmu muna so tsoron Allah kawai za mu ji mu jijjira wa'annan abun mu dawo inda muke da in je ka kalli su shikenan to za ka yafe wani abun kyau da kai da sauransu kuma ba fi bane dan yana wancan majalisar ba ka san shi ba kuma da alimu wannan kamar yana tiya in yake kaje ka kai karan shi wajen malama ai bai fi karfin shi ba dan nan gaba ɗaya muna tattare ne a karkashin su kuma sanniyan su muka taru za ka ga ba wanda ya fi karfin wani malami shi sa bayanin ɗazu nan gaba an ce idan ma ɗalibi malami ya maiwa ya bayyana shi a gani ina shi da ya karanta saboda ai shi ne ke zaman zai iya lalata ɗalibi na sai magana shanun kuɗi kowane malami na da alhakin shi ke da alhakin gudanar da ah, kuɗaɗen da ake wato kuɗaɗen da ake tara a majalisun sa faɗin yadda za a yi da su suwa za su karba da makamancin wannan ba dole kuma sai wani daga cikin malaman wani ɗaya malamin ya san me ake gudanarwa a wani majalisin bana harkar kuɗi ko makamancin wani. to kusan haka ne gaskiya sai dai ba za a kore ta'awun ba tsakanin su. kamar yanzu kawai ka ga wani musulmi yana buƙatar taimako ka taimako shi za ka wancan majalisa za ta iya tattaro taimako ta ce za ta ba wannan in za ta iya yin haka haka nan ma za a iya tattara ala dai tawafin su amma ba lazimi ba ne kun bai shigo ƙa'idar karatun kawai yanzu ya zama kowane majalisi abin da suka tsara shi zai rika gudana ba dole sai wani majalisi ya sa mai baki ba game da al'amarin tsare-tsaren majalisin kuma da mun kusan hakan Allah ya tabbata mu sai magana cikin gunguma da gutsuru tsoma a mun lura akwai wasu wannan tasirin wannan tasirin waɗannan ɗabi'un a tsakankanin wasu ɗalibai wanda suke zamewa hamzatul wasli na ingiza wutar wannan sabanin tsakanin mu da kuma tsakanin ɗalibai da ɗalibai haka wajibi ne mu ji tsoron Allah baki daya su ma malamin su ji tsoron Allah wurin ganin cewa sun hana waɗancan ɗaliban irin wannan munanan ɗabi'un sannan idan al'amarin su ya fitira a fito fili a bayyana mu kowa ya san to gaskiya dama eh, in dai za mu yi adalci karatunsu da da'awansu da yadda suke gudanarwa yana nufin da cewa sun yi saboda ta mana suke karanta mana muna ji gulma da munafici da hasada da waye babu to haram sun yi bayani sun yi shari ina fata an gane kuma ga kuma wannan matsalan ya faru abin da ya kamata dukkan wani majalisi da kuma ima ko ƴaƴan majalisi ma na wanda suke karatu a majalisin ko a wani majalisi da kai ko ni ma waye ko makoci da kuke mu'amala aka ce maka ya ce kaza ubangiji ta Allah ya kawo ka'ida cikin suratul hujurat yace ya alladina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyan qaida ce daga cikin hanyoyin da za a iya maganin wannan musamman su malamai idan wani ya kawo maka kaza sai ka ce to sai ya barin kira shi ko kuma ta waya ka kira shi sai ya zo sai sai ka ce me duk malaman mu iyayen mu kai ne ka ce kaza kaza kaza ga wanda ya gaya mu kai kuma sai ka yi bayani kaga da a lokacin malam zai gane wannan ya yi karya ko wannan ya gaskiya mara gaskiya za ga yana gumi kuma gobe zai ƙara kawo malam labarin ba saboda malam ya tsitse shi shi ma wancan kuma ya gani to idan aka kama shi sau biyu ko sau uku to kaga malam zai kira shi ya ja kunna shi ki kawai to kaga malam zai bayyana a majalisi cewa wannan fa yana so ya zara yana ma dama ya dakatar da shi dan kai zama mai bayarwa sai zama kwaya ya kai kaɗai ka zo ka lalata mutane sun fi dubu ko ɗari suna amfana ba zai yi ba to da wannan insha Allah kuma mu ma imu abokanai haka ne idan wani zai ce wani ya ce maka kaza to bari a kira shi sai kai bayani kai ne ka faɗi kaza kaza zai a cikin bayanan sun ne mai wa'ayoyi da ke da hankali za gane in sun gulma ne ma za ka gane za ka suna cewa kai ma ka ce kaza kai ma ka ce da ka gane cewa to shi ma bane zai kawo ma labari ga ma ga cika shi to daga nan aka ake ta a maganin abu amma in dai mutum ba zai yi haka ba a kawo mai magana to za a zurma da shi sai ka waye gari kai da aka kawo ma ana ganin za a kawo ma labari kai kuma za a zurma da kai ka dawo ka bayyana a idan mutane kai ne kuma mai laifi ne ya ba shi cewa ba ka iya kama barawa ba sai ya kama to wannan tsakanin malamai sun yaka zai kawo magani sannan tsakanin mu mu mu dalibai mu ma ya kamata tana ƙarshe ina ƙara jin hankalin mu a wannan gaban mu tsaro tsoman nan mu shi duk abin da bai tabbata ba a dina yanzu na je ana magana akan ah, shugabancin saudiya aka kama shek ya ce da wanda ne a ina aka faɗa hmm. al-isnadu min ad-din laula hmm. al-isnadu la qala man sha'a ma sha'a hmm. saka duk abin da zaka faɗa ka tashi ka tabbatar ya inganta kuma ka rika faɗin shi da usulubin da zaka raya da dan uwanka musulmi a ahlus sunna wanda kuke tare da awa kar ka kawo mai zai tayar da hankali yana shi sakat zunubi yana kanka domin kai ne kawo fitina komai in kila ka gara kake cewa kana da ikilasi ko dan Allah ka kawo karshe baka dace ba domin ba ba bane kawai sharadin amsa aiki banda shi kuma akwai mutaba'atul rasul kamar da malamai suka yi bayani da ka gulman nan yana da cikin hamzatul wasili kamar da malam zulba ya ce hamzatul wasili yana da cikin abin da ya kawo ya kawo matsala kuma aka yau aka ce an dena shi an dena shi kawai mu tubu zuwa ga Allah kuma dauki abun a rai cewa wannan ciwon a ajiye shi ne bai dace ba mutum ne a haushin junan mu mu su junan mu sannan mu kyauta wa junan mu zato ina fata an gane wani lokaci in ba kaya ki ka kaya ki ka wallahi ba zai ka ba sai ga wani yayi abu ka kushe kuma ba abin da yayi wataƙila ke ba ma ka iya abin ba amma maganin abin wannan matsala ka ji a ranka dan uwanka ne kuma an kawo maka labari ka da magana wani ma idan kawo ya kawo labari za ka yi sun kuɗe su kai da Allah wannan labarin bai da amfani ba ma ka kira wai wannan kira mu saboda kan ma ya ci gaba da kunnan ka ba ta zubin ba ne kullum ya ci zai zo ya ci tsoro maka ta waya za ki bi ka ji abin da ya faru kaza kaza kaza kaza waye waye to waye waye faɗa kaza ne to me kuka ce ne ba mu ce me kuma to me yasa ba za ku ce me ba wannan ba abun ba an san shi wannan bayan da nake yi dukkan mu nan kowa ya san haka ake in ji ana son magani ko a mata da miji amarya da uwar gida in ana son maganin gulma da haka ake makota yan kasuwa wanda ba su taɓa zuwa islamiyya ba haka ake a maganin abu in wani zuma da magana kira shi na nata faɗa in ya yanka ne sun kai goma a gidan wani na cewa wani ya kira tara ta a falo ja aka ake wannan bayanin nake kawai saboda dai daman dai a ƙara ta zamu malam eh, sai ya ya da'iman yana cewa zuciya kamar batir ya ce wani lokaci sai an caza kuma haka ne tunda imani ya zi wa yanku saka in ko da ana caza mu ne muna tsara Allah shi mutum. sai magana rashin kimanta juna ah, haka kuma ɗalibai a tsakanin su su ringa girmama junansu da gabatar da masu falala a kansu ah, masu falala na shekaru da karatu da gabata a wannan da'awa. wannan yana daga cikin da su ma cikin abin da suka kawo matsala a cikin da a wannan yanzu da muke kuka da shi yana daga cikin rashin kimanta juna ناهيك عن شيخين ما شاء الله يكرم بعضهما البعض tsakani da Allah mu musu adalci muna mu'amala da su muna gani har yanzu suna kimanta su. sai dai mu roki Allah ya kara hada mana kansu kuma ya ƙara dankanta zumunci tsakanin su shedanin kuma Allah ka kauda mana shi ko waye shi to amma mu tsakanin mu ma muna buƙatan wannan kimanta juna ni na ɗauka aladance ko da dai baka taɓa ganin mutum aka ce wannan ya girme akwai wani darbiya a gida da ake nuna maka cewa wannan a shekaru ya girme wani a girman ya haife ka wani kuma ya girme ka a shekaru ya kamata ka kimanta shi warware duk da cewa shi ma wanda ake cewa kimanta ya kamata ya kimanta kanshi ko ba haka ba mm. yawwa kar ka zama babban gwaza kuma kai kuma ka kimanta kanka ka kama kanka zama rabbani mai mutunci su suma kuma yan uwa su kimanta junansu abinda nake nufi wannan majalisar zan yi misali da ita a yanzu haka da muke zaune ba shekarunmu da yawa wani yakin moni wani yakin moni to haka ko a cikin ko da al'umma a kowane majalisa haka to a kimanta juna na'am mu'alu suna ne sannan ka kalli wani yakin ne ka sai ka ba shi yana da kyau wannan zai kawo magani zuwa ga wannan gyaran da muke so mu samu sannan wani ya fi wani ilimi ban da shekaru akwai wanda ma misali ai sai da suka gama ibtida'iyya sannan suka fara zuwa majalisin nan domin kamar mu da muke majalis ma'ana mu ɗaliban su shek ne ai muna da makarantu na ibtida'iyya da sai mun karantar da wasu ɗaliban mun saukar da su mu da kanmu ma muke wasiyan cewa su zo su karatu a nan kaga kenan na san na karantar da kai tun a aji kuma za mu zo mu haɗu da kai nan wajen malam ka san akwai bambanci ko masu sabo amma su ce ai different experience kai ka san cewa karta ta san ka haka za ka gani a ce ibnu qayyim ɗalibin ibnu taymiya ne kuma a haka ɗin kuma sai ka ji kuma ibn uh, ibn ibn rajab kuma ɗalibin ibn kayan. ah kuma ɗalibin ibn taymiya to duk irin wannan surar zai iya yiwa da shi na kika baba da babansa mu din da ake karanta da mu kuma akwai kuma malaman wasu kuma a cikin mu ko ba haka bai ke ba to mu kimanta juna da wannan shi ma zai taimaka mana wajen tsinke baraka saboda ko in ma kana yana zan iya cewa ai na karantar da kai to kaga wannan fitar da za ta tafiya da wani dalili za ka raina ne bayan na kanta da ke tun kana aji ni ne ma na kawo kan majalisin sheik na ce ka zo kai karatun misali kaga ya kamata mu fahimci wannan wannan an same shi da yawa cikin mu kuma muna so a yi maganin shi yau in muka sa kanmu mu shi ne daga yau muke. Allah ka gafarta mana kuma ka ba mu ikon gyara shi kenan an wuce wajen sannan an yi magana cewa malamai su ba da gudunmawa wannan tabbas suna yi gwargwaro sai dai babu laifin tunda abu ne wanda mun ma riga mun faɗa cewa su ma su bada nasu gudunmawar wajen samun kimanta juna da in ba ba mahaifi ya ga yaya wani na raina wani zai mai faɗa to ya kamata ya zama da cewa wannan bangaren an samu kyakkyawan gyara kwarai daga ci a kai su kuma ina tabbatar mana inda za a gyara wannan shi ma zai ba da gyara wato gudunmawa mai tsoka kwarai wajen gudanar da wannan al'amura Allah nake roƙo ya maganar gabata a wannan a eh maganar eh, gabata zan da a wannan ɗazuna ɗan ishara da'awa ce wanda su malam suka faro ta tintintin shekaru akwai ɗaliban da suka dade tare da su suna karatu mu ma mun zo mun same su to ba za mu manta ba cewa mun san lokacin da fati tashi da wahalar da suka sha gaskiyar magana suna da lada su wanda suka ba da wannan gudunmawa shi ne mu ce Allah ya saka musu anna wa an islami khaira gudun wani suka bayar yana da kyau dai aƙalla mu rika kokari wajen ba junan mu haɗin kai shekarun da kuma ilimin da kuma gabata a ce wannan ai abokin malam ne ya kamata mu girmama shi wannan a ce a ɗalibin malam ne da ɗaɗɗe suna tare da malam mu kimanta shi yana da kyau haka dalili saboda tare makasansu kuma in ana so a san tarihin malam wakila sai an bi ta wajen shi duk rubutun za mu a tarihin malam bai kai abin da kai dole dai su ma sun zama hamzatul wasl kenan su ma a tarihin malam dole sai mun samu dole saboda wani abu sun san shi kawar to da zunta kamar misali ne na aka gani na sahabbai haka din za ka ci abubakar su ya fi lubinta mu Allah sun dade tare lokacin zai sanin waye Allah kamar haka Allah sai na tara da na goma maganin kama baki da wannan abubuwan da suka faru ta bangaren mu dalibai da bangaren su dalibai hmm. kuma don kashe din ya shigo ciki sai magana ya fi wa juna da hakuri akan abin da ya gabata mu kalli abin da ke gabanmu na wannan da'awa ba wannan matsalolin ba wanda za su bujiro maka da eh, tambaya kan wannan matsalan mutane biyu ne da yan uwa masu karatu da awa amma dukansu kana iya ba su amsa da cewa in ma ya bayyana gare shi wani matsala ne kuma an yi magani shi kenan amma kai ma kaka bude ke ta yin abun zai ga yadu kuma sai ba da wani fassara na gaba sannan karshe a yafi wa juna wannan yana da muhimmanci wani da gaske mu kau da kai daga dukkan damuwan da ke damu mu duk wanda kake gani ya ma wani abu har yanzu kana jin ba za ka iya yafe mai ba ka kira shi ka zaunar da shi ka gaya mai matsalan bayan ka gaya mai in ya yi kuskure ba ka haƙuri ka yafe mai in bai yi kuskure bai ma bayani ka cire wannan abun da gaske da gaske mana yi ne an amdin kuma ba laifi yayi ba eh na fahimce ka yanzu haka ya kamata mu in kuma automatically za ka iya yafe mai yanzu ka ci cewa ka to ka yafe mai a daina wannan abun mu dawo mu samu wato matsaya daya mu ci gaba da da'awa kuma kalubalen da ke gaban mu suna da yawa dukkan malaman da sun sha gaya mana akwai aiki da yawa a gaban mu su din ma da suke karantar da mu suna gina mana suna so ne mai kama da su a ilimi da tarbiyya da karantarwa da uslubi da komai suna so mu taso da irin abin da suke kai saboda rayuwa inda ba suna son haka ba za su tara ba ma zai su bude majalisar su karanta ba sai su zama ilimin su su kaɗai ne son kaga kenan akwai ƙalubale a karshe mu yi karatu mu mai da hankali a tace a tace muraja'a bincike yawan kusanta malamai da bujiro musu da matsalolinmu na ilimi kuma ya zama karantar wanda ya da wanda koyan shine babban mu tabba za mu nema abinci za kuma mu'amala dan abubuwan da suka shafi rayuwa amma gaskiya magana abin da ya fi girma da cikin target mu shine ya za a yi mu kai labari mu zama masu ilimi kuma mu yaɗa kai shi ma rukun Allah su subhanahu ta'ala ya mana jagora akwai ah, khatima na wannan bayanin malam jini ba zai karanto ba tare da wani sharhi ba insha Allah amincewa da matsayin a ranar juma'a 26 ga watan zulkada shekara ta 1438 daidai da 18 ga watan August shekara ta 2017 mun sake bibiyar malamanmu akan takardar matsayarmu wacce na fara karanta da muka karanta musu kuma muka ba wannan su kwafi domin mu ji menene na su matsayar akan ta shek ya muhammad hafizahullah wanda shi muka fara samu ya bayyana cewa ya gamsu da abin da ke cikin wannan abubuwan da muka cimma haka kuma ya bayyana cewa kasantuwar yadda muka yi nazari da cimma wannan matsaya a matsayin maslaha ya amince da hakan a nashi bangaren kuma shek bashir hafizahullah ya bayyana cewa abinda muka cimma a wannan takarda ta matsayar mu shine hallu ga wannan sabanin dan haka ya gamsu bayan haka muna kira ga dukkan yan uwa ɗaliban ilimi da su kansu malamanmu da mu yi aiki da wasiyar Allah subhanahu wataala gare mu inda yake cewa ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana haka kuma muna tunatar da mu nasihar Sheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah da Sheikh Rabi' Al-Madkhali wasiyar da suka yi wacce Sheikh Sulaiman Al-Ruhaili hafizahullah ya nakalto kamar haka ba shi na fassara ba يتي ولقد زرنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مرة وجاء الكلام عما يقع بين السلفيين ليس بين السلفيين وآل البدع الذي بين السلفيين وآل البدع هذا على مر السنين لكن الذي يقع بين السلفيين أحيانا فقال وصية طيبة عجيبة قال مكان الشيخ صالح الفوزان الذي بين السلفيين إن كان مما يدفن فينبغي دفنه وإن كان مما لا يدفن فينبغي إصلاحه بما لا يفعل أهل البدع يعني الذي يدفن صالح سليمان الرحيم يعني الذي يدفن الأمور الشخصية والله فلان قال عني كذا والله فلان قال كلمة والله فلان هذه ممكن دفنها تدفن وأما الأمور الشرعية ونحو ذلك فتصلح بالنصيحة مع مراعاة أن قليل في أهل شر كثر يفرحون بأن, بأن ينالنا الأذى ربما أكثر من فرحهم بنيل الأذى للمشركين سيتي وزرنا الشيخ ربيع حفظه الله متع الله به وأطال عمره في طاعته في طاعة ونصر به السنة ونصر السنة به فذكرنا شيئا حول مثل هذه الأمور فقال وصية شيخ ربيع قال وصيتي الصبر الصبر حتى لا يكون هناك مجال للصبر كان مالم شعيب محمد ثاني مالم محمد مرتضى إبراهيم مالم إبراهيم الحسن تاتا مالم بن محمد مالم سليمان علي مالم محمد كبير محمد إمام مالك مالم أبو بكر هارون محمد بن باز مالم أبو بكر إبراهيم عثيمين a ranar da muka gabatar malam bashir ya sanya hannu yanzu insha Allah ta'ala shi ya haya ta Allah shi ma zai samu jazakumullahu khair to insha Allah kafin mun sage hannu assalamu alaikum yan uwa mala kabir yi bayani mai tsawo wanda kamar yadda ya gaya muku da al'amuran suka fara faruwa ni gaskiya tsakani da Allah da ya kokari wajen rike baki na na ƙara ta wannan wallahi duk bajalisin nan gaba daya wannan abu sabon abu ne a wajen ku haka ne na rantse da Allah a cikin kashi ɗari zan rantse da Allah bana alfahari wallahi ba kusan ma me yake faruwa ba in akwai wanda ya san me yake faruwa tsakanina da malam dan Allah ya daga ni abin da nayi alfahari zan gamu da Allah da shi kuma in gode ma Allah billahi na daliban nan kwata kwata ba san akwai wata matsala tsakanin mu ba da abin ya fara da abin ya fito ne ya fito a kafafen a wajen karatu wasu ka zo suka sami kwana kwanan nan wanda abin ya faru da ba dan dadewa na dan yi wani magana a dunkule amma ni ban taba fadan cewa muna da matsala da malam ba wannan wani abu ne wanda zan da cikirji in faɗa ga kunan kun taru kuma duk wanda ya sani ya karyata sani. kuma duk karatuttuka na duk abin da zai kawo haɗin kai da kuma zaman lafiya shi ne yi ku fahimce ni ko to saboda haka wannan shine dai abin da nake son dan ma yan uwa ishara ni ana wasanin ma ku yan majalisin nan gaskiya ana wasanin wallahi ba ku san ma faruwa ba wannan dai bayanin an yi ne dan wasu wanda kila za su iya motsar da wannan sharri su motsar wanda wanda dan abin ya faru gare su yana ganin a cikin ɗari ko kai ce a cikin dubu za a iya lissafa wasu mutane ne wanda wasu kwamiti ne wanda su sun san da abin tuntuni kuma abin na faruwa dama isu isu ne an gane wannan ko amma a matsayin ku na ɗalibai na ilimi a ce wai wannan abin yana yawo a cikin to gaskiya ina ganin in ya yawo to ba zan iya cewa na san komai akan wannan ba gaskiya Allahu a'lam kun fahimci wannan ko to sanan kuma sun gaya muku matsayina da malam gaskiya tsakanina da Allah har yau har gobe wallahi ban da wanda yake da mutunci a ido na kaman shi kuma ina ta wani magana wallahi ina cewa ni a wajena ya fi ni haka nake faɗa kullum saboda wasu abubuwan da nake hange da wasu abubuwan zaman tafiya da muka yi tare da shi zamantakewa ne na fa'idantuwa zamantakewa ne na addini kowa an yanzu abin da nake fara mai samun malam ya fi ni saboda san zan faɗi falalan shi to yanda na more shi shi bai more a yanda ya more ni ko a yanda na more shi yau wato haka shi bai more ni haka ba to saboda haka kullun duk abin da ya faru ba yanda za a yi wai wani abu ya faru a cewa malam bashir ya zamanto wanda zan aibanta ko wanda zan zo ina cin fuskan shi ko abin da ya kama da wannan har abada an gane kuma na faɗa ya ce duk abin da malam zai faɗa a kaina babu komai tsakanin da shi sai yabo kun da wannan to sannan kuma magana na uku magana ɗalibai cewa ɗalibai dangane da abin da ya shafi a wato ɗalibai su dinga ɗauko gulma suna kaiwa zuwa ga malami ko abin da ya kama da wannan abin da yake illa ga malami ba wai sauraro ba illa ga malami bincike idan malami an kawo mai gulma bai yi bincike ba ya yi laifi amma idan ya bincika kuma abin ya tabbata cewa lalle abin ya faru ko ba a ɗauki matakin da ya dace ba gana akwai matsala kun gane wannan ko to irin wa'annan suna iya haifar da matsaloli kaza ɗalibi kaza ya yi gulma to ga ɗalibin ya yi gulma a bincike shi kuma an bincike shi an ga wannan abun to an ga wannan abun ɗaukar matakin da ya dace ba ɗauka ba ga wannan zai zamanto matsala da girma a takaice saboda haka in ma ya zamanto kaka saurari gulman ko kuma ya zamanto in an kawo wane ya kawo mun kaza an ce an ce kaza ya gaskiyar magana idan an bincika abin ya tabbata alhamdulillah sai ai sauri a dinke wannan abin kun gane to yanzu duk bayanan da bayan Allah suka yi da ni da malam gaba ɗaya mun ce mun yarda da abin da aka rubuta anan gaskiya abin da yasa an ce ma la yuzra kullu yawa inda zai yi mu koma yanda muke da ta yaya to ba zai yi ba da zai yi mu koma yadda muke da a ce yadda muke farko din nan a yi shi kaga yadda muke farko abinda ya sako ga suke magana kan kowane malami na da iko majalisin shi kaza kaza kaza ai da ba a bambanta wannan majalisi da wancan majalisin da kusan abu ɗaya ne kun wani wannan ko kusan abun kuma yana da alaƙa ne da da'awa da ba zai zama matsala ba da misalin me zai hada fada tsakanin masallacin juma'a da nan idan ya zama to kun ga ai maganar kuɗi cewa kowa na da iko ya karɓi kuɗi yanzu ina da iko in je wasan juma'a in ce kuɗin su sai na sani duk abin da zai fara masallacin juma'a ba abin da ya shafi da shi abin da zai fara sauran masallatai in ka ga har na ce sai na sani to dama can kenan me ina da wani ta cewa ne akan abin To ma ga bar da ta cewa to kaga ba ruwana da abin da ke faruwa a cikin sa in abu ya zama to kowa da nashi kai ga naka ni ma ga nawa amma ɗan uwa ne mu ahlus sunna za mu iya ta'awuli duk kaga wannan ya zama wani babi daban amma ya zama to tsintsiya ne madaurin shi muna gudana ni kila kai mataimaki ne ni kaza ne to kaga abubuwa ne wanda muke da za mu yi magana ne da murya daya mu yi tafiya bai daya ko abin da ya kama da wannan sak almuhim dai da ni da malam bashir har yanzu muna tare in kun je abu mu tare za ku mu tare za ku goma wani lokaci na dauke shi a mota na je unguwa wani lokaci ya dauke mun je unguwa komai tare muke yi amma wannan bayanin da kuka yi muku shine abin da aka ɗauka dan a samu maslaha ba wai dan ana so ba dan a samu maslaha saboda ina ina daɗi a ce kowane ɗalibi mai amfani maimaita wannan magana ma kowane ɗalibi ya zo inda ya je makarantar da ya ga dama ya je in ga ana fadin wannan in ba kira ba abin da ya ci wani. Fadin maganan ma in ba ya zama dole ba da wa'annan bayan Allah ba su yi shi ba saboda ya zama dole in ba zama dole ba ta yi shiru ne kawai dalibi shi ya zaɓi in kin da ya karatu ni dai ban taɓa tun nake ban taɓa hana wani dalibi ya je wani waje ba shi ma malam bai ban ya taɓa hana wani dalibi ya je wani waje ba ba shi ka ga duba maganin kwata kwata bai ma da amma ya zama dole a faɗa in ba faɗe shi ba zai iya haifar da wasu abubuwa almuhim dai haɗin kai ya zama to dukan mu gaba daya da ɓangaren can da ɓangaren nan gaba daya dukan mu salafiya ne kamar yadda na faɗa cin lokaci cin ni ban in dai muna da aqida ɗaya da mutum ba na tunanin akwai abin da zai samu yi baran-baran da shi irin wannan to wannan kenan ne dai a takaice akwai mangaru da yawa amma na ɗan yi ta'aliki ne kan wannan bayani cewa dalilin da ya sanya na gamsu da wannan abun har na sa annuwa kan shi maslahan da ke ciki saboda an bincika babu wata hanya sai wannan duk wata hanya da za a bi dan a gyara wannan abun ba zai gyaru ba sai an bi shi sai an yi wannan to sa sai nace to nace musu ni duk abin da za ku yi da zai zama to maslaha ya zama to wannan hayaniya bai fita makiyan musu ji labari ba a yi shi kawai to sai zama to wannan shine kawai hanyar da za a bi makiyan mu kansa ji labari makiyan mu kansa yi mana dariya ya zama to an yi maganin al'amarin to wannan ke kenan a takaice assalamu alaikum السلام عليكم السلام الحمد لله وعليكم السلام وعليكم السلام